Assalamu alaikum. Malam ya yi bayanin sallah a dunƙule ba tare da dogon bayani ba, ya ce mutum zai tafi masallaci ya fuskanci alƙibla sai ya yi kabbaran harama, kabbaran farko kenan. Bayan ya kabbara sai ya karanta suratul fatiha alhamdu sai ya karanta abin da ya sawwaƙa na daga cikin ƙur'ani wanda ya sani. Bayan ya gama wannan karatun sai ya yi kabbara ya yi ruku'u, ya faɗa a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim. in ya gama faɗa sau uku sai ya ɗago daga ruku'u yana mai cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu bayan nan sai ya kabbara ya yi sujjada ya faɗa a cikin sujjadansa subhana rabbiyal a'la bayan ya gama sau uku zai faɗa subhana rabbiyal a'la bayan ya gama sai ya kabbara ya tashi ya zanna ya faɗa a cikin zamansa rabbi gfirli rabbi gfirli sau biyu ne sai ya kabara ya sake koma sujjada na biyu ya sake maimaita subhana rabbiyal a'la sau uku bayan nan sai ya kabbara sai ya miƙe ya tsaya idan yayi haka ya samu raka'a guda raka'a na biyu ma kwatankwacin raka'a na farko ne sai dai shi in aka zo ƙarshe za a yi zaman tahiyan farko a zaman tahiyan farko ana yin tahiya tahiyan farko kuma shine tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إذا mutum ya haka ya samu a raka'a biyu na sallah kwatankwacin yadda ya kamata a mai sallah ya ringa yin sallah kenan Allah ya sa mu dace